A Nijar, mata sun fi fuskantar haɗarin musgunawa a cewar wani bincike da ma'aikatar ministan inganta rayuwar mata ta yi. Madam Tampone Safiyatu jami'a a ma'aikatar na da karin bayani. Musgunawar da ake samu a fannin jinsi ta danganta da dukkan wani cin zarafi da ake ma mutum cikin zamantakewa tsakanin maza da mata. Dukkan wannan musgunawar da ake samu fannin tattalin arziki da zamantakewa da al'adu da musgunawar da ke taɓa ƙwaƙwalwa sun saba ma wasu kundayen dokoki da ke kare hakkokin haƙƙin ɗan adam a shekara ta biyar wani bincike kan matsayin cin zarafin kan jinsi ya nuna cewar a ƙasar niger musgunawar da ɗiya mata ke fuskanta ta kai kishi sittin cikin ɗari. A cewar Sidiku Amadu, masanin halayyar ɗan Adam a babbar asibitin Yamai, a rayuwar mu ta yau da kullum, dangantakar rikici tsakanin mace da namiji na iya zama sanadiyar wannan musgunawa da ake yi wa mata. Euh, Alaƙa tsakanin namiji da mace waɗansu lokata tana zuwa da matsala, sai kullum ana taka mace saboda tana da rauni. Wasu lokata yadda ake amincewa yana zuwa da matsala har ya kai ya haddasa wata musgunawa da bara barazana wadda ita ma wani nau'in musgunawa ne akan samu masu yi wa mata barazana wanda shi ma musgunawa ne kamar irin misali fyaɗe A yankunan da ake fama da tashin hankali, misali difa, wannan lamari na faruwa. Mata da 'yan mata da dama da suka bar mazauninsu ko kuma 'yan gudun hijira na fuskantar musgunawa, kamar yadda mai muna Saini mai kula da shiri kan cin zarafin mata a kungiyar Uniform Nijar ta shaida. Wannan lokacin tashin hankali ne. mata na fuskantar musgunawa iri-iri yawancinsu fyaɗe ne ana ganin ana amfani da mata wajen saka bamabamai yawancin mata da ke ba da nasu ra'ayi sun ga an yanke mazajensu a gabansu wani bi macen da aka mata fyaɗe batta bayyana shi mun ga irin waɗannan da dama mun yi ƙoƙarin tara su a wani filin tattaunawa na musamman da muka girka don mata da za su haɗu a can don gano matan da al'amarin ya shafa amma gano su ba abu bane mai sauƙi les identifier pas facile. A halin da ake ciki dai wannan lamari ya mamaye Niger baki daya kuma mata da dama ba su iya tona asirin waɗanda suka ci zarafin su saboda tsoron wani kallo daga al'umma. Wannan kuwa duk da yake akwai dokoki na cikin gida da na ƙasa da ƙasa da aka tana da a game da cin zarafin mata.